Jama'a muna fata ku ne lafiya ko muna tabon ku ga shirin sashen Hausa na murar Amurka a wannan dare kan mitoci da dama da suka hada da mita 25 da 31 da 41 da kuma 60. A Nijar a tashar mu ta biyu afirka da ke Yamai a kan mita 200.5 zangon FM ko kuma gidajen rediyo masu zaman kansu na amfani da fara'a da noma da sarauniya da dalo da kuma niya kwani. A duniyar gizo kuma a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a barkanku da wannan lokaci ne Ali Mustapha na Sokoto ta da Grace Alheri Abdu muke nan domin kawo muku shirin na dare kuma na ƙarshe a wannan rana ta Laraba. Bayan mun gama kawo muku labaran duniya za ku ji hukuncin da wata kotun soja ta yanke wasu sojoji a Maiduguri. Wata kotun soja na musamman da ke zama a garin Maiduguri ta bada sanarwar daure wasu jami'an soja guda uku bisa wasu laifuka da suka aikata daban-daban To bayan wannan ne za mu nemi ra'ayoyinku ta wayar tarho amma sai bayan mun gama shimfiɗa da rahoto akan ganin irin halin da Najeriya take ciki a yanzu ko me ya kamata shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi da zaran ya sauka a Najeriya lafiya? muna kira ga shugaba Muhammadu Buhari waɗannan mutanen a siyasance ya ajiye su. Da ya dawo ya kafa kotu ta wata uku ta alƙalai daban amma waɗannan alƙalan in su za su yi shari'a har abada ba zai taɓa samun kacin hanci da rayuwa ba. Idan shi Muhammadu Buhari ya ji baya iyawa yana da mutane da yawa wanda ya amince musu kuma mu ma ina jira mu amince musu kamar ɗan shi malaman Mandaura. To kuma masu ku muna son mu ji ra'ayinku akan wannan batu waɗanne matakai kuke ganin shugaba Buhari ya ɗauka idan Allah ya sa ya dawo gida labi lafiya ma'ana wani ɓangare na mulkin sani ya kamata ya so mai wa kwaskwarima. Za mu tsaye wayoyinku a layinmu na waya mai lamba alama talawa da ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kuma kada ku manta da yake larba ce da labaran wasanni daga ƙasar Ghana duka da ya ba labaran duniya. Assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. Shugaba Donald Trump ya ce yanzu rundunar sojan ƙasar Amurka ba za ta bari waɗanda suka sauya jinsin su na asali su aikin soja a kowane mataki ba. Abin da ya saura tsarin da gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Barack Obama ta samar bara. A jerin bayanai da ya ta hanyar sadarwar Twitter, Trump ya ce baya bayan na nemi shawarar jami'an soja da kuma ƙwararru na a fannin aikin soja. zan daina amincewa da waɗanda suka canza jinsinsu su yi aiki a rundunar sojojin ƙasar ya rubuta cewa tilas ne rundunar sojojinmu ta mai da hankali kan samun gagarumar nasara ba za a ɗora mata na wayar tsadar jinyar da masu canza jinsi suke jawo wa rundunar ba na gode in ji shi wata cibiyar bincike ran corporation ta yi kiyasin cewa mutane dubu hudu ne da ke aiki da rundunar sojojin amurka suka sauya jinsinsu sai dai trump bai faɗi abin da zai faru da su ba a halin da ake ciki kuma shugaba donald trump ya sake jefawa jeff sessions babban alkalinsa baƙaƙen maganganu a caccakarsa ta baya-bayan nan kan babban jami'in dokar a waɗansu rubuce-rubuce da trump ya yi a shafinsa na twitter ya nemi sanin abin da ya sa session bai maye gurbin andrew mcbee ba mai rikon mukamin babban jami'in hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi trump ya ce makabe a matsayin abokin matsayin james comey babban jami'in hulɗar da ya kora a watan mayu lokacin da yake jagoranta binciken shishigin da ake zargin rasha da yi a zaben shugaban ƙasar amurka da aka gudanar da nufin taimakawa trump ɗin ya kada 'yar takarar jam'iyyar democrat hillary clinton trump ya ce ne ya jagoranci binciken da aka gudanar bara da ya wanke clinton da laifin dangane da amfani da hanyar aika sakonnin imel na ƙashin kanta lokacin da take sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce makabi ya karbi gudunmuwar makudan kuɗi na tallafi wa matarsa da ta tsaya takara daga wurin hillary clinton da wakilanta a yashe fadama rahotannin kafofin watsa labaran amurka na nuni da cewa makarraban fada white house sun yi ta kira ga trump ya daina caccakar session da yake yi a kullum wanda ya kasance fitaccen ɗan siyasa na farko da ya goyi bayan trump ɗin bara lokacin da yunkurinsa na neman tsayawa takarar shugabancin amurka bai kai ma nasara ba to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yau Laraba Majalisar Dattijan Amurka da jam'iyyar Republican ke jagoranta za ta kada kuri'a soke fitaccen tsarin kiwon lafiya na shugaban kasa Barack Obama wato tsohon shugaban kasa Barack Obama yunkurin da yanzu zai soke tsarin Obama kiya da ya samar da inshora ga miliyoyin Amurkawa sai dai ba za a maye gurbinsa ba. Waɗansu 'yan jam'iyyar Republican suna bayyana damuwa cewa soke dokar ba tare da maye gurbinta ba zai sa miliyoyin amurkawa rasa inshora wani yunkurin da bisa ga dukkan alamu ba shi da goyon baya sosai majalisar dattijan tana kyautata zaton kada a ƙarshe kan dokar kiwon lafiyar cikin wannan mako shugaban majalisar wato shugabannin majalisar suna kuma nazarin gabatar da wani kuduri da zai su kira tsamurarren kuduri da zai soke waɗansu sassan tsarin inshora kamar harajin da aka sarawa waɗanda ba su da inshora da kuma cibiyoyin kasuwanci da ba sa samar wa ma'aikatansu inshora idan 'yan majalisa suka amince da ƙudirin ba za a shawo kan matsalar kiwon lafiyar ƙasar ba nan da nan kamar yadda tsohon daraktan harkokin sadarwa na fada white house an anthony sakaramuci ya shaidawa tashar cnn a yau laraba To kun sha labaran duniya daga sashen hausa murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu sai rahotanninmu kuma za mu fara ne a Maiduguri inda wakilinmu da ke cin Haruna Dauda ya aiko mana rahoton da ke cewa wata kotun soja ta yanke wasu hukunce-hukunce kan wasu sojoji wata kotun soja na musamman da ke zama a garin maiduguri karkashin jagorancin mai shana lieutenant colonel adamu hassan jahun da ake lakabi da president of the court ta ba da sanarwar daure wasu jami'an soja guda uku bisa wasu laifuffuka da suka aikata daban-daban shugaban kotun lieutenant hassan jahun ya dai fara ne da bayyana hukuncin wasu jami'an sojan guda biyu da wani da ake cewa safa eric da wani mutum guda da kuma aka zarga da wasu laifuffuka daban-daban har guda biyar ciki har da karkata harsashi na musamman guda dubu biyu da da shida wasu manyan hasashen banyan 'yan manyan bindigogi masu sarrafa kansu da kuma haɗin baki don karkatar da waɗannan arsashe da ma wasu laifuffukan guda biyu na daban mai shari'a hassan jahu ya ce an kama waɗannan mutane ne a wacce tashar mota da ke garin jimeta a jihar adamawa da ake kira jimbutu moto park lokacin da suke cikin motar gida kuma suna tafiya ne ba sanye da kayan sarki ba yayin da suke ɗauke da waɗannan arsashe da alburushe masu ɗimbin yawa wanda kuma hakan ya saba wa doka ya ce don haka ne aka yanke masu wannan hukunci kamar haka. Tufa Eric Wokore and Tufa Makoli Fortune as follows. Count one, 10 years imprisonment. Count two, three years imprisonment. Count three, three years imprisonment. ya ce safa herik omokore da fama famakoli fortune laifi na farko shekara goma a gidan yare laifi na biyu shekara uku a gidan yare laifi na uku ma shekara uku a gidan yare laifi na hudu shi ba shekara hudu a gidan yari sannan laifi na biyar shi ma zai muku daurin shekaru biyu a gidan yari amma duk wannan sai an samu amincewar hukumar soja ta kasar kuma wannan daurin zai tafi ne lokaci guda wato ma'ana shekaru 23 uku kowannen ku da kuma yake zantar da hukuncin corporal garba Saidu, wanda shi ma yake ziga da kokarin karkata hasashe har 2800 and hereby sentence you corporal garba sa'idu as follows count 1 5 years imprisonment Count 2, five years imprisonment. Please note the sentences are drawn consecutively. ya ce na yanke maka hukunci kai corporal garba sa'idu shekaru biyar a laifi na farko da ake ka da shi an kuma kara maka wani shekaru biyar din a laifi na biyu wannan dukkaninsu zai tafi ne lokaci guda an dai zargi kofar garba saidu ne da birne wasu asashe a cikin harabar jami'an sundan inda ake kira sabin da aka ce ya birne a asashe dubu ɗaya da ɗari hudu sannan kuma ya karkata wasu guda dubu ɗaya da ɗari hudu inda ya ɓoye a wata gidan gona haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. idan To a gaishe ka Haruna, to da yan dakikoki za mu buɗe layukan mai wato na waya domin mu so mu ɗaukar ra'ayoyinku akan kowane bangare na mulki ne ya kamata Buhari ya so mu taɓa da zaran ya dawo ko kuma zai yi kwaskwari ma in ya dawo Najeriya. To amma kafin ku fara gaya mana abin da kuke tunani kan wannan bari mu yi muku shimfiɗa da wasu ra'ayoyi da wakilinmu na Abuja Nasiru Elika ya ɗauko mana. A laraban nan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke cika kwana tamanin cif da ficewa zuwa London don neman maganin jinyar da yake yi, inda mukarrabansa ke ba da tabbacin ya samu sauki kuma zai dawo ba da dadewa ba. Tuni aka fara daɗe daɗin da zarar shugaban ya dawo zai yi wasu sauye-sauye da ma ɗaukar matakin ƙarshe kan sakataren gwamnati Babu ce da David Lawal da aka dakatar biyo bayan zargin badakala. Ga ɗan kamfen ɗin Buhari na kasa a tsare Kailani Muhammad yana da kyau shugaban ya share duk waɗanda gwamnatin Jonathan ta naɗa jajiberin saukarta a Mayun 2015. Muna kira ga shugaba Muhammadu Buhari waɗannan waɗannan mutanen a siyasance ya ajiye su akwai mutanensa da yawa wanda za su iya zuwa su riƙe waɗannan masana'antu da ma'aikatu su yi aiki don Najeriya ta ci gaba mu fitar da Najeriya cikin kangin da muke. Wannan ya zo daidai da ra'ayin mukarrabin shugaban ya ukaca ciro man bakan daura. Ni dai na san da ran shi bai mutu ba kuma da izinin Allah Allah zai ba shi karfin ya zo ya yaƙi cin hanci da rashawa shi ne nake ba shi shawarar cewar da ya dawo ya kafa kotu ta wata uku ta alkalai daban amma wa'annan alkalan in su za su yi shari'a har abada ba zai taɓa samun yaƙa cin hanci da rashawa ba saboda wanda suke zagaye da shi duk sun ci hanci da rashawa duka. tsohon dan majalisa a cpc ibrahim bello ya yi na'am da hakan. ina aka saba ina ne ba a gyara ba ina ne ba a cika alkawari ba in aito ba ba ka shin in mun fito 2019 ba ba ka komai na ai faruwa amma in ba a yi wannan ba duk yadda ake san shi aka wa gari na kitso ana warwarewa ba ba ka ba maganin 2019 amma abin da nake nufi shine sai an gyara za a ƙara samun karbuwa kamar da aka samu karbuwa a 2015 wani abu da ya zo daban ta ra'ayin dan apc daga kebi salihu isa na taro shine shugaban maye murabus da ba da dama ga mukarrabai idan shi muhammadu buhari har ya ji baya iyawa yana da mutane da yawa wanda ya amince musu kuma mu ma ina jira mu amince musu kamar dan shi malaman Mandaura wanda ya kware harkan mulki ya mafi Muhammadu Buhari kwarewa wurin mulki zai ya dauko shi ya ce a ah, shi ya gaji sai a ba shi malaman Mandaura ko da mataimakin shugaban kasa ne shi kuma wannan ya wuce akwai mutane da yawa su irin su Adamu Adamu su Muhammad Bello yana kawo abin da ake kira capacity building Abuja architect Usman Yusuf ya fitar da rai ga sauyin da yake tsammani za a samu yau ka zo ka kulle boda ka hana mutane shugaban shinkafa kai a gida ba ku noma shinkafa ba ka sa mutane a cikin wahala an dai sha tunanin shugaban zai dau irin waɗannan matakan a baya amma hasashen sai ya sani wa mutane dan daga batun za a yi sauyi a Laraba bayan taron majalisar zartarwa zuwa ranar dimokuraɗiyya ko ko ranar 'yancin Najeriya shiru Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Kasan sha'anan duniya wuya a gare, in ka ga mutum kana ra'ayi ne malam. kafin ku zan jiki kai da shi na so ka bincike na yi kaɗan. To a gaishe ka Nasiru to kamar da na ce na san kuma kun kagara yanzu ku fara gaya mana ra'ayoyinku kan wani bangare na gwamnatin shi kuke gani ya kamata Muhammadu Buhari shugaban Najeriya ya taba da zaran ya dawo gida daga asibiti a London. To amma kafin sannan ga wannan. Ina mafita gani ya fi kemini sama wata gulma yau maganar ko za ta fashe. Idan na faso ta ai tafiyan ta duk a kashe. In ta fito fili mai halin shi za ta ishe. Idan ya ji zafi ya gyara hali na yi. Idan ya fi sato to mu ma mu dau Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To masu mu mun buɗe layu na waya domin jin ra'ayin ku me ya kamata shugaba Muhammadu Buhari da zarar Allah mai dushi gida Najeriya da kuke son ku ya fara taba. Bari mu share fage nan kusa da Abuja a Abaji. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam wane ne? To sha Muhammadu wayan kuma ya tsinke ka fara da Muhammadu. To bari mu je Kaduna tana Abuja take. Ah, wane ne a Kaduna? Maza Ibrahim Aliyu da To Malam Ibrahim barka da dare, me kake so ka ga Buhari ya da ya dawo? Ah, ina muku fatan alheri sun da ina ta kuma ta samun ku sai yau. To alhamdulillah mun ji daɗi da ka same mu. To ka ji abin da muke tattaunawa ko? Amin. Ka ji abin da muke magana ko? Na'am. A'a to ai tunda ka zo yanzu sai ka yi kokari ka ga mana me kake so ka ga Muhammadu Buhari ya fara yi da ya ah. dawo gida. ta zo ne zuwa gaba in kira ku zan ra'ayi na zai ina muku fatan alheri ne kafin ne lokacin ne to mun gode malam ibrahim Halo, sai Adama, ne ne daga Adama yake kira ne? Eh, waziri Abubakar yake magana. To mana waziri barka ya dare, me kake so shugaban kasa yin Allah mai doshi gida lafiya? Eh to, abin da ni nake so idan ubangiji Allah ya dawo da shi lafiya. Hmm. ina bukatar duk wasu munafukan nan bankin Allah ya sa ya da kansu gaba daya Ye me gaba daya duk wasu munafukan da suke hana shi gudun ruwan nan ya yi aiki a kansu gaba daya kafa to ai ba eh, eh, tsaya ka ji ai muna magana kana nufin mutanen da ke kamar waɗanne mutane kake so kana son ya canja wasu ne hello to bari mu je plato don na adama wanda ya ba mu sami shi hello hello wa ki kira daga plato to na filatin ma ya tsinke yau muna samun matsaloli da wayoyinmu to um, idan yanzu ka shiga ko caka wato tashar mu yanzu muna magana ne yau kan maganar shugaban najeriya wato muhammadu buhari muna tambaya ku me kuke so ku gaya idan ya dawo bari mu je kaduna mu sake gwada assalamu alaikum wa alaikum samala aliyu barka da lasariya barka barka da dare wane ne suna na murtala na kiran ku da gare da gasa a kaduna da najeriya to malam murtala me kake so shugaban kasa ya dawo gida abin da nike abin da nike roƙon allah tun kafin jirgin shi gama sauka iyakon na abuja nan dama dai yin a gaba daya gaba daya mutanen da suke na farko da bila din nan gaskiya a canza su ma'aikata mm. na biyu jam'iyyar nan ai mata tankaɗe da rariya na apc sannan kuma na uku harkan shari'a bangaren shari'a ne ya kamata a ƙara tankaɗe da rariya don mu fara ganin an fara ɗaura mutane a kan laifukan da kuma mutumin da wani kun yi fira da wani ra'ayin wai mun buhari ba zai iya bai ba ai ina da yawa mun daina zaɓe ko buhari ya ce mu dawo ba eh. wani mutum kamar shi da zai ba shi mulki gaskiya mu kara zaɓe shi din na allah ja mana kwanan shi shi da yana ma tunanin ya gusa ya ba wani ba za mu taɓa yadda ba da fatan za ku tashi lafiya. to mun gode mun labarai mu je bauchi salamu alaikum. Wa salam. To muna ta da Wa salam. Tare da wa muke? Aliyu a Tayiru daga Bauchi. To takwara na barka dare, me kake so ka ga shugaban kasa ya ne da ya dawo? Barka dai. To ni abin da nake so in ga shugaban kasa ya yi na farko dai ya gode ma Allah da ya bashi lafiya. Hmm. In ya godiya ma Allah da ya bashi lafiya ya haƙura dukkan waɗanda suke kawo masa cikas mu talakawa ma rubuta su. Hmm. ba aikinsa ba ne duk in yace yau zai taba musamman 'yan majalisar dattawan nan muna ciki da su kwarai da gaske saboda irin cikas da suke kawo masu koyo kaga wayansu kudiri da suka yi amma kuma ba da ra'ayinmu ba ba da mu ba sun rage masa wai karfi sun kara wa kansu to mun gode mala ali bari mu je kano salamu alaikum eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh To ina jin ka wani ne? Mala Ali Mustapha Sokoto barka da al'asariya. Barka. Sunana Alhaji Musan Gazu mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya amma da kanan daba Najeriya. To yau eh, ka canza shekara to mu je Alhaji Musa. To alhamdulillah idan muka ɗauki wannan batutuwa da kuke tambaya a kai mai mutum ya kamata a bada shawara idan da Buhari ya dawo. Mm. Na farko dai gaskiya idan shugaban ƙasa Malam Muhammadu Buhari Allah ya dawo da shi Najeriya. ya kamata wayo talakawa da suka yi wahala suka zaɓe shi akan irin wahalhalun da suke fama da shi a Najeriya na farko kenan. Hmm. Na biyu su kuma wannan fada tashi ta Abuja a Asarok muna fatan Buhari shugaban ƙasa Muhammadu Buhari 75% gaba ɗaya wanda suke wannan bira ya kamata a yi wajen kashi 75 cikin 100 to ai akwai mutane na ce kashi 75 cikin 100 kace ko saba'in da biyar cikin ɗari saboda a kowanne suka mai wahala lokacin zaben shi kai kuma ba sa cikin gwamnati mm. dan haka wanda za su taimake shi taimaki al'ummar najeriya su ya kamata muhammadu buhari ya kawo ya zo ya dasa su domin a ci gaba da yau al'umma abin da abin da ya kamata da fatan za a tashi lafiya alhaji musa garo na gode to mun gode malam musa bari mu je port harcourt assalamu alaikum wa alaikum assalam wane ne Ina Salisu me kake so Buhari ya fara yi da zaran Allah ya maido shi Abuja lafiya? To, da ya dawo me kake so ka ga yayi? To, abin da nake so yi gaskiya ko da ke da ake da zai duba yan majalisun na a rufe suke sa abin nan. wayannan ta kama da salisu tana da matsala ah, ko za ka sake gwada mun sai ka ci gaba in baka gama faɗar abin da kake faɗa ba to ah, kuna sauraren muna sauraren ra'ayinku ne kan idan buhari ya dawo me kuke so ku gaya bari mu sake koma kaduna salamu alaikum wa alaikum salam kuna magana da uzairi my heart bakon sami naka jihar kaduna najeriya to me kake so a ga shugaban kasa yan allah mai doshi gida lafiya abuja yawwa kamar batun harkan shari'a batun cin hanci da rashuwa da kowaye ya kamata a ce suna aikata cin hanci da rashuwa hmm. ya kamata da musu hukunci daidai da abin ya kamata saboda akwai mutane da ya kamata a ce idan suna irin hello to kaduna ta tsinke ina jin ka to bari mu je kano kai ne daga kano eh isa dan guguwa kofar ruwa to ma isa <laughs> kai ma waya ta ga ta tsinke yau da sai Allah ya sauka a ci da hakuri muna ta kokarin mutane na kokarin kira kuma suna halin su muna ba da hakuri ga waɗanda suka yi kokari su samu amma ba su samu damar kira ba da yake gobe ma wata rana ce za mu sake wuta ko kana na malam isa ka dawo kana nan eh, eh, to yi sauri sauri kana da dakika kamar goma me kake so ka ce to an gaya min babu lokacin ma da zamu mu ci gaba da wannan waya sai a yi kokari gobe a sake kira mu mun gode kuna jin shirye-shiryen sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc muna ya ce muna karfe biyar saura minti takwas lokaci ne da ya yakubu makeri zai baku wasanni a takaice. shugaban hukumar kwallon kafar najeriya kuma jagoran kwamitin shirya gasar cin kofin nahiyar afirka a maju phoenix ya ce faɗaɗa gasar cin kofin nahiyar afirka da hukumar caf ta yi ba zai rage ingancin gasar ba phoenix ya kyautar zaton afirka za ta amfana da wannan mataki na faɗaɗa gasar ko da an samu cikas da farkon farin wannan matakin jami'in na hukumar caf phoenix ya ce canza lokacin gasar cin kofin nahiyar afirka zai sa 'yan wasan nahiyar afirka su samu kuɗi sosai a ƙasashen turai tunda yake dai gasar na afirka ya dace da tsarin shekaran wasa an dakatar da wasu alkalan wasanni wanda suka yi alkalanci a wasan professional league din najeriya na nfpl guda shida sakamakon rashin kokari kuma ba za su ƙara yin alkalanci a ragowar kakar wasan shekarar 2016 da kuma 2017 hukumar gudanar da league ta lmc ita ce ta bukaci professional league ɗin najeriya ta dakatar da waɗannan alƙalan bayan da ta sake duba alƙalancin da suka yi a wasu wasannin league in ji wani jami'in hukumar lmc waɗanda aka dakatar da sun sun haɗa ne da alƙalai guda hudu da mataimakan alƙalai guda biyu wanda suka yi alƙalanci a radaku daban-daban na gasan professional league ɗin najeriya a ranakun wasanni na 29 da 30 da kuma 31 A kasar Ghana kuma hukumar League din kasar ta da wata sanarwa da ke tabbatar da dakatar da wasan Premier League din kasar har tsawon wata guda don ba da dama ci gaba da gasar kofin kalubale da kuma ba 'yan wasan kungiyar Black Stars masu wasan cikin gida wato Black Stars B su shirya sosai don yin wasan shiga gasar kofin Afirka na Chan da Ghana za ta yi da kasar Burkina Faso. A ƙarshen wannan mako ne za a kawo ƙarshen gasar cin kofin kalubalen Kana Black Stars B da 'yan wasanta suke cikin League din cikin gida za ta fara sansani na mako guda kafin ta yi wasa na biyu da ƙasar burkina faso wanda za a yi a makonni biyu masu zuwa cikin watan agusta tsohon gwarzon damben ghana na ƙasa da ƙasa a zuma nelson ya kyauta zaton isaac dogbe zai lashe kambin duniya dogbe dan damben ghana ya lankaɗawa abokin karawansa ɗan ƙasar argentina javier chacon ɗan karan kashi a gaban wani gagarumin taro a dandalin damben boxing na bukum arena a birnin accra da haɗa da tsohon shugaba rollins da ma a zuma nelson tsohon ɗan damben ghana a kokarin da dogbe yake yi na kare kambinsa na ƙasa da ƙasa na nauyin wbo super bantamweight har akan damben boxing kuwa tsohon shugaba shugaba flat lieutenant jerrigan rawlings ya kira ga masu ruwa da tsaki a fannin raya dambin boxing a ghana da su farfado da wannan wasan na dambin boxing wanda ya bar ghana ta yi kaurin suna a duniya tsohon shugaba rawlings ya ce a cikin nasarori da ghana ta yi a wurin wasan dambin boxing ghana ta ɗauki kambin zinari na wasan ƙungiyar commonwealth don haka bai kamata a bari ghana ta koma baya kamar yadda ake gani a cikin wannan lokaci ba. yanzu kuma sai sharhi murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwanan nan babbar kotun koli ta Rasha ta tabbatar da haramcin mabiya ɗariƙar Kirista ta Jehovah's Witness, a bayan da a watan Afrilu ma'aikatar shari'a ta ƙasar ta ayyana ta a matsayin ƙungiyar 'yan tsagera. wannan shine sabon abu mai tsoratarwa da yake tashi a rasha na hukunta mabiya tsirarin addinai ciki har da cocin scientology mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen amurka heather nord ta buƙaci jami'an rasha su ɗage haramcin mabiya jehovah witness da kuma ayyukansu a rasha su kuma maida cibiyar ayyuka ta jehovah witness sannan su saki duk wasu mambobin tsirarin addinai da aka kama ba bisa ka'ida ba aka kuma kulle su sakamakon ayyukansu da sunan 'yan tsagera Mishnawar ta ƙara da cewa muna ƙara jan hankalin Rasha da ta mutunta 'yancin yin tunani da addini ko kuma imani. An kafa ɗariƙar Jehovah Witness a shekarar 1880 a Amurka. Akwai fiye da mutane miliyan 8,300 mabiya Jehovah Witness a faɗin duniya. Ciki akwai 175 a Rasha. Hukumar sa ido kan 'yancin addini a faɗin duniya ta Amurka wadda ke bayar da shawara ga shugaban ƙasa da majalisun dokokin Amurka kan manufofi da suka shafi walwalar addini a faɗin duniya. Ita ma ta yi Allah wadai da wannan haramci. Shugaban hukumar daniel mark ya ce abin takaici shine hukuncin da kotun kolin ta yanke ya nuna yadda gwamnatin kasar take ci gaba da kwatanta 'yancin addini na lumana a zaman tsagiranci mabiya ɗariƙar Jehova witness ba 'yan ƙungiyar tsagera ba ne kuma ya kamata su iya yin ibadarsu a bayyane ba tare da matsawar gwamnati ba hukumar ta ayyana rasha a matsayin ƙasar da ake ci gaba da samun damuwa da ita a saboda matakan daƙile 'yancin walwarar addini kiri da muzu da take ɗauka ya kamata mabiya dukkan tsirarin addinai a Rasha su gudanar da ayyukansu na addini da taro ba tare da tsangwama ba kamar yadda kundin tsarin mulkin Rasha ya ba su 'yanci. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wanda kuma ya kama lokacin da zan sake mai da kurin Grace da wanta labarai a takaice. Donald Trump ya ce yanzu rundunar sojin Amurka ba za ta bari waɗanda suka sauya jinsin suna asali su yi aikin soja a kowane mataki ba abin da ya sauya tsarin da gwamnatin tsohon shugaban ƙasar barack obama ta sanar bara a jerin bayanai da ya yi ta hanyar sadarwar twitter trump ya ce bayan na nemi shawarwarin jami'an soja da kuma ƙwararru na a fannin aikin soja zan daina amincewa da waɗanda suka canza jinsinsu su yi aiki a rundunar sojojin ƙasar ya rubuta cewa tilas ne rundunar sojojin ta mai da hankali kan samun gagaruman nasara ba za a ɗora mata na wayar tsadar jinyar da masu canza jinsi suke jawo rundunar ba yau laraba majalisar dattijai da kuma jam'iyyar republican ke jagoranta a amurka za ta kada kuri'ar soke fitaccen tsarin kiwon lafiya na tsohon shugaban kasa barack obama yunkurin na yanzu zai soke tsarin obama kiya da ya sanar da inshora ga miliyoyin amurkawa sai dai ba za a maye gurbinsa ba waɗansu 'yan jam'iyyar republican suna bayyana damuwa cewa soke dokar ba tare da maye gurbinta ba zai sa miliyoyin amurkawa rasa inshora wani yunkurin da bisa ga dukan alamu ba zai samu karbuwa ba mataimakin ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar rasha sergei rekov ya ce mai yiwuwa ne moscow ta rama matakan da amurka ta ɗauka na ƙaƙaba mata waɗansu takunkumi to a gaishe ke grace jama abin ya sauka kina a daidai wannan lokaci sai mun da muku gobe da safe da karfe 6 da kuma karfe 8 na safiyar gobe din agogon najeriya nijar kamar da chadi da su sababbin labarai rahotanni da shirye-shirye muna godiya da kuka samu damar sauraron sashen hausa na murya amurka zukan ni da grace alheri abdu da injiniyoyin mu da kuma julia na desperation muke muku bankwana daga birnin washington dc da